Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a ɗaya ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da da kuma ta intanet a voa voahausa.com ko ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni a hwaɗin ƙasar ta Nijar masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa albishirinku. Baƙonmu na yau mawaƙi ne kuma da ɗaɗɗe a cikin duniyar mawaƙan zamani. kuma masani a fannin tallace-tallacen hajoji ta hanyar zamani. Hmm, masu saurare ku canka. <laughs> Kun gano waye? Kun gano? Jamila ga dukkan alamu dai sun kasa gano wane ne ko? Gaskiya. To ga matashiya. Yawwa waɗanda suka ce Mudassir Kasim haka ne. Mudassir Kasim ne baƙonmu na yau kuma kamar yadda Jamila ta gabatar da shi mawaƙi ne da ɗaɗɗe a cikin duniyar mawaƙan zamani hawa yau kuma masani a wannan tallace-tallacen hajoji ta hanyar zamani. Za mu tattauna da shi kai tsaye akan abubuwa da dama da ma wasu waƙoƙin shi na da da na yanzu da kuma tambayoyin da kuka aiko mana ta Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa, ku kasance tare da mu, ku ji wannan tattaunawar da Mudassir Kasim. To kafin mu fara tattaunawa da mudassar kasin ga goron juma'ar da ya taho mana da shi wannan dandali na yau da gobe shirin matasa. A ƙasar nan muna gani in direban mota ya zo shi danja in ba jami'an tsaron wurin to ba ya tsayawa ko ta gwado ja in ka kasa kaya mahanda masu suke sayewa abin naira goma ka ce naira ɗari ne a cire a bayar domin satar kuɗin akai aka zo kai ma kai wawan kamu rana tsaka sai aka ce a koma single treasury account aka kakkafa binciken waɗanda suka sace manyan amount duk wata hanyar fitar kuɗi haramtattu yanzu babu dama don haka masu cin halali sai yanzu ne suka samu dama wanda ya yi haka ce ya matsa lallai bincike kanka kai ma babu har yin arziki ba ba shi ka gyara zuciya ba kai mai gaggawar son ganin canji canja kanka tukunna kai ma Allah da ke mulki a ƙasa ta Najeriya ya karɓe ta sanda babu wuta. Ya karɓe ta sanda ba tsaro sam, ya karɓe ta sanda babu kuɗi, ya karɓe ta ba ta da makoma, ya karɓe ta a tarwatse ɗan arewa ya tsane ɗan kudu, ɗan kudu ya tsane ɗan arewa. shi kuma ya fito daga arewa amma cikin taimakon Allah yake haɗa kan al'ummar ƙasata ga tsaro na ta bunƙasa ga wuta na ta bunƙasa ga kuɗi ana tarawa don a faso ayyuka da dama ana datse ma ko sun so gudu haka ban gudama kai talaka kai ta haƙuri da shiru faɗan nan ai ba na ne ba a ƙasar nan waɗansu sai sun matse talaka miyar suke zagi ko a kwashe lalitarka da kan biro a taho a sama don haka duk mai yin hakan in an ka hana to me zan yi kullum Yawa, Thomas ma saurare kamar da muka ce muku ga mu ga bakonmu kuma dai bakonku ga kuma Jamila ga kuma sauran abokan aiki Daniel da Mr. Vashko. Malam Mudassir, salamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah wa barakatu. To, ina wuni da fatan kana lahiya. alhamdulillah kuma muna godiya sosai da ka karbi wannan gayyata tamu ka zo za mu tattauna da kai. To alhamdulillah eh, ni ma ina godiya kuma ina gaishe da dukkanin masu sauraro. Yawwa to kuma ina ina dai ƙara baka haƙuri kamar yadda da muka so da waccan juma'a da ta wuce za mu tattauna da kai sai kuma wannan matasa manoma na arewacin Najeriya da za su yi taro sai abubuwan dai amma gashi alhamdulillah yau dai ga ka dai ga mu kuma ga masu saurari gaskiya ne gaskiya ne yawa to jamila na'am wata tambaya za ki yi mudassir to gaskiya mudassir mutane da dama sun rubuto ta twitter da facebook amma mafi yawancinsu dai suna tambaya ne akan dalilin da ya sa ba sa jin waƙoƙinka ɗaya daga cikin tambayar amma kahin nan kahin nan kahin nan kan mai tuya mu manta da albasa mm. wane ne mudassir kasim To alhamdulillah sunana Mudassir Kasim Mudassir Kasim wani bawan Allah ne da ya tashi a cikin garin Kano a cikin bayan Allah na mutanen cikin garin Kano kuma mawaki ya samu dama wanda yake gudanar da waƙoƙi na faɗakarwa da kuma wa'azantarwa kuma har da nishaɗantarwa. To a takaita kenan. Lallai ka. A <laughs> mm, to Jamila da za ki wata tambaya ko? Eh tambaya ce ta zo daga daga wajen Shittu Musa. ya ce tambaya shi ta farko ya ce me yasa ya daina jin waƙoƙinka a cikin fina-finan hausa ya ce kamar na da irin su allura da zare da sauransu na biyu kuma a matsayinku na tsofaffin mawakan fim ɗin hausa da suka fara waka a cikin fina-finan hausa wace gudunmawa kuke baiwa a wajen mawakan zamani na yin waƙoƙi da hikima mai ma'ana a fina-finansu na yanzu to alhamdulillah <laughs> wani tambaya ce kin mun tambaya gungumi biya A dalilin da ya sa gaskiya fa a jin waƙoƙi na a cikin waƙoƙin fina-finai a yanzu ba wani dalili ba ne wasu dalilai ne waɗanda ba su wuce na dalili irin na yanayin aikin yadda yake gudana ba mm. na farko dai su na ainihin daga ɓangaren masu shirya fina-finan kenan in kika lura waƙoƙin da muke yi a baya waɗanda ake sawa a cikin fina-finai zaki samu suna da sako kunsashen sako wanda zaka iya zama ka ji da kai da 'ya'yanka da matanka ka iya saurarawa kuma kai ma sai ya amfane ka kuma ni a ka'ida ta gaskiya zai yi wuya in yi waka ta daga farko in gama ba tare da na sa wani kunsashen sako wanda zai sa ka zama wanto ka gamsu kuma ka yi wa'azantu da wasu abubuwa na rayuwa ba. Mm. To wani dalilin ya sa da yawa daga cikin waɗanda suke rubuta fina-finai a yanzu ma'ana furodusoshi kusan gaskiya yadda ake rubuta fina-finai a da waɗanda producers da da suke rubuta fina-finai na da a gaskiya da yadda ake rubuta fina-finai a yanzu gaskiya ba ɗaya ba ne da yawa daga ciki yanzu za ki gani akwai za ki ga za ki ga ya yi ma'ana ya yi kyau to amma a tsakiya ta ga akwai ɗan yarinta yarinta a ciki to wannan dalilin yasa gaskiya mu irin waɗanda muke yin waƙoƙi irin na faɗakarwa wanda za mu isar da sako wanda gamsasshen sako wanda uwa da uba da ɗa da yaro da babba za su iya ji na ga mu ba su cika neman mu domin mu gudanar musu da waɗannan ayyuka ba da yake mu waƙoƙi mu ba su cika yawan karkata akalarsu zuwa wajen ina son ki kina so na ina son ki kina so na ba hmm. to da yawa daga ciki shine dalilin da zaki ga ba a yawan jin waƙoƙin mu saboda mu ba za mu iya zuwa mu yi waƙoƙi ina son ki kina so na ina son ki kina so na haka kawai a tashi ba ba tare da an isar da wani gamsasshen sako da mutane za su wadata ba su hmm. kuma produsoshin na yanzu ba irin shi suke so ba hmm. sannan magana ta biyu kuma yawa magana ta biyu kuma akwai wani abu da ake kira benefit ma'ana riba da yawa daga cikin wanda suke yin waƙoƙi domin a sa a fina-finai a gaskiya ana yi ne saboda alaka amma ba wai don riba ba saboda kai mawaƙi da kai wakar baka da benefit sosai fiye da wanda shi producer da ya yi fim ɗin to a da akwai kyakkyawar alaka tsakanin mawaƙa da furodusoshi waɗanda abokan juna ne yan uwan juna ne kuma ana cuɗanyar juna mm. amma yanzu sai ya kasance abin ya zama kamar jari hujja ne to wani dalilin yasa kai gara ka je kai waƙoƙin ka naka na kanka ka sa a cikin album ɗinka ka saki mm. idan producer ya gani ya ce yana so to sai ya kira ka sai ku yi tsada da shi sai ka bashi sai ya sa. Mm. Ya wato ni tambayar da gare ni Malam Mudassir kamar ka daɗe ba kai waƙa ba da ana jin ka sosai kuma kawai sai ka ɓata ka ɓace ma daga hagen waƙe-waƙe ko me ya kawo haka kamar ɗazu a mitin ma da muna magana muka ce baƙonmu na yau Mudassir. Aliyu Mustapha Sokoto ya ce, Mudassir yana nan kuwa? To kaga kenan lallai an daɗe ba a ji ka ba, to me yasa haka? To alhamdulillah shi mawaƙi wani kakana yana a karka yadda ka fara. Idan ka fara karka yadda ka daina. In dai abin alkhairi kake yi. To waka ba dainawa a kai ba. Gaskiya ita waka kin san tana da faɗi. Akwai fannoni daban-daban na waƙa. in baka wannan fannin kana wancan fannin in baka wannan fannin kana wancan fannin alal hakika ba waka ne ba a yi ba amma a gaskiya ni ina da wani salo da na ɗauka na wasu mawaka da suka gabata mm. ni ba na so a ce ko da yaushe ana ta jin waka waka gobe na fitar da sabuwa jibi na fitar da sabuwa yakan iya affecting basirar mawaki wannan dalilin ne sai in ɗauki dogon lokaci sai in tsaya in nazarci rayuwa da kuma su mawakan da suke na wannan zamani yaya suke yin abubuwan su idan na tashi sai in yi waƙoƙi irin waɗanda na karanta wanda zamanin yake da bukata mm. ah, idan ah, sannan magana ta biyu ah, idan kika lura za ki za ki ga cewa akwai wani fanni wanda mu muka kirkire shi a nan a Najeriya kuma alhamdulillah ya samu karbuwa akan tallata hajoji ta hanyar waka a takaitaccen lokaci a isar da sako kuma ka samu gamsasshen sakon da zaka iya siyan kayan mutum to mm. wannan bangaren sai suka yi min ta ta wannan bangaren sai suka kwace ni sai na koma wannan bangare <laughs> shi sa wani mm. lokaci sai ki ji kafin in yi wakan ma ban ma damu da mai da hankali akan wakar yadda ya kamata ba amma dai wancan bangaren kuma a shi ana yin shi yau da kullum ba a ba a yankewa amma yanzu kamar yadda kiraye kiraye yawa akwai album da na shirya insha Allah nake so in fitar da shi a tsakiyar shekarar nan ko kuma karshen ta. Yawa. Mm, yawa kamar yadda kace kana dan ja baya ne ka yi nazarin halin da ake ciki. Akwai wata waƙar da kai wadda ta yi daidai da wannan hali da ake ciki ita ma za mu dan gutsuro ta ka mana bayani amma da harko ka hammi nisa mu dasir mm. zan dan mai da kai baya wasu shekaru ta cikin wata wakar da ka taɓa yi da zabarmanci. Eh. dama aure kan kauna kuma ka mai soyayya Najeriya ai sabu jama'ar Nijar ma ai sabu Maradi ai sabu Itawa ai sabu Zandar ai sabu Doso ai sabu Agadez ma ai sabu Tun Arlit ai sabu ya mai burai kudu Madasar ka tuna wannan waka Kwarai da gaske na tuno ta To, ka taɓa zuwa Nijar kenan. Eh na taɓa zuwa Nijar na je Nijar gaskiya kusan ma sama da sau biyar. Mm. Ah, daga shekara ta dubu biyu zuwa har zuwa shekara ta dubu biyu da uku. Mm. na yi mu'amala da mutanen Nijar da mawakan Nijar irin su Hafsu Garba irin su Mamman Barka da sauransu. Mm-hmm. Yawa misali ka yi magana tallace-tallacen hajoji ta hanyar zamani ganin cewa kasuwanci na bunƙasa ba ma a Nijar kawai ba sauran makwabtan kasashe ma shin akwai alaƙa tsakaninka da 'yan kasuwar irin waɗannan ƙasashe makwabtan Najeriya? To alhamdulillahi idan mutum ma'abocin zuwa kasar mai nema na yana zirga-zirga a cikin Nijar yana shiga cikin wata motocin su na luxurious zai ji akwai wani waka da muka yi na tallata ainihin wani kamfani ba zan faɗi sunan shi ba domin kan mu tallata shi. <laughs> Na yi wata waka na tallata wani kamfani duk wanda yake shiga cikin motoci zai kadi suna sawa a ciki sannan kuma suna sawa a cikin kasar su Nijar kenan. akwai wata shinkafa da ita Nijar din take sarrafawa take yi ita ma sun kamun na tallata musu ita ana tallata ta a cikin kasar Nijar to akwai akwai tallan da na taba yi a Ghana shi ma su ma suna sawa kuma na hausa ne wanda ake tallata wani mai wanda hausawa suke siya mm. to gadi irin wannan shine yake eh, abin ya tafi kusan internationally ba ma ainihin cikin kasa kawai ba mm. yau mudassir ka yi magana cewa abin da ya sa aka daina jin ah, waƙoƙinka a cikin fina-finan hausa saboda akwai wasu abubuwan da kake ganin ba su dace da ko aƙidar ka ba da sauran abubuwa dai kamar marasa kyau haka ba ka ganin janyewar da kai zai ƙara lalata waɗannan abubuwa da ka gani a lalace maimakon ka janye aida sai ka tsunduma ciki domin ka kawo gyara. To alhamdulillah kin san shi fim mutum ne da kuɗinsa ya fito ya zuba domin ya sa ya ci riba. Don haka duk abin da ya ga zai iya sawa ya ci riba a ciki to shi zai sa domin ya ci riba. illa iyakace da Allah ma ya taimaka aka samu akwai gwamnatoci tun daga matakin ƙasa da kuma matakin jiha suna tsaftace fim ɗin kafin ya fita inda ba don haka ba da abubuwan da za a gani ba za a iya ma za a iya ma kallo ba to wani mm. dalilin ya sa wasu hausawa sukan ce kare da sa sai ya sha la haula mm. to wani dalilin ne sa ko ka so kai gyaran tun da ba kai ka ɗauki kuɗin ka zuba kai shin ɗin ba ya shin ɗin abin da ya zo ya ce maka gashi abin da yake so ka faɗa to fa haka za ka faɗa to mu kuma sai muke ganin ba zai yi ka zo ka sa mu faɗi wani abu wanda shi kuma mu ba idan ya fito ba kai za a kalla ba mu kuma kiman mu za a kalla to mm. wannan dalilin ne sai muke kyale su da abun su waɗanda suke masu tunani a cikin su da zurfin tunani da kuma sarrafa abubuwan da suka dace ai suna samun muna ba su shawarwari kuma ana su kansu yaran za su yi musu waƙoƙin suna zuwa su same mu domin mu gyara musu wasu kalamai. Mm. Yawwa yanzu haka akwai waɗanda ke biye da mu a Facebook ɗaya daga cikinsu shine Alhaji Abbas Baffa Chaladi ya ce yau da gobe ina yi ma Mudassir kasin barka da zuwa wannan hili. Akwai wata waƙa da kai wai masar bauchi me silar yin wannan waƙar? To alhamdulillah na yi waƙar masar bauchi ne saboda in kara karfafa gwiwar mutanen bauchi su rike sana'ar su ta yin masa a kano muna yin gurasa amma idan ka zo jihar kano za ka zagaye jihar kano kakkab ba za ka ga gurasa ba inda ake yin ta sai ka je bakin kasuwa amma idan ka je jihar bauchi in ka kirga gida ɗaya biyu uku hudu a na biyar za ka samu ana yin masa ɗaya biyu uku hudu a na biyar za ka samu ana yin masa in ka kirga mace a bauchi ka kirga mace goma a tasha ɗaya ta iya masa ka mu kuma nan zaka kirga mata dubu zaka samu in kirga mata dubu to a ɗaya ne ta iya gurasa duk da sunan gurasa da muka yi mu a jihar Kano to wannan dalilin nesa da naga haka sai to bari in yi wata waka da za ta ƙara ƙarfafa musu gwiwa su rike sana'an nan su domin sana'a ce mai muhimmanci. Ai ni na azama masar bauchi ka ci kai santi shi yasa <laughs> kawai daga nan daga inda ka ci masa kawai sai ka rubuta waka. <laughs> <laughs> kin san shi mawaki ai yakan daura waka ne daga wani waje tabbas an ci masa din dan da ba a ci masa ba za a sanya take ba har a iya wake ta yawa to mudassir kasim a cikin sabuwar wakar ka akwai inda kai wa yan Najeriya wata matashiya bari mu ji wannan matashiya ga tanan yadda kai ta kamar haka mun haƙuri sanda ake yanka muta makar ba ɗan adam ba mun haƙuri sanda aka tarwatsa mu daban ba mai magana ba mun haƙuri sanda aka sashin gayan tsaro ana mana binciken kwakwa ba mai magana ba mun haƙuri sanda ake bin mu wajen ibada ba mu ce ufan ba mun haƙuri sanda aka karya tattalin arziki ba mu je wurin ba haƙuri sanda aka sace lalitar mu ba mu san hakan ba mun haƙuri sanda aka sace matan cibok ba mu je wurin ba mun haƙuri sanda aka hana sojoji makamai ba da haƙi ba sai yanzu da aka kawo gyara ana saita ƙasa don yan baya yan watanni kaɗan ake kuka wai mu ba mu san hakan ba ko kun ɗauka buhari kun ya kunne da shi ba haka ba ne ba ita ɓarna da fitawa ake gyara ko sai sannu sannu digiri daga allah ne gaggawa shaida ne ka nema ba buhari ke yin arziki To, Mudassir Kasim ina ma'anar wannan matashiya kuma ina ma dalilin yin wannan matashiya ga 'yan Najeriya a cikin wannan sabuwar waka. to alhamdulillah ni ɗan siyasa ba ne kuma ba na siyasa hmm. to amma ina kishin ƙasa ta najeriya ina ƙaunar ƙasa ta na yawo ƙasashe daban-daban duk ƙasar da na je wallahi ba na iya haura sati biyu sai in ji na fasan in dawo ƙasa ta hmm. to wannan dalili ya sa sai kuma na ga wani shugaba shi kuma wanda ya sadaukar da rayuwarsa gaba baki ɗaya ya yarda ma ya mutu saboda ƙasar to ni kudin da ƙasar nake so ya kamata duk wani hanya da zan iya bi domin in ba shi gudunmawa in ba shi wannan dalilin yasa na yi wannan waka domin saboda na ga eh, su 'yan uwana 'yan najeriya ah, sun shiga wani yanayi an shafa shekaru da dama ana cikin wani yanayi to kuma yanzu an zo yanayin da aka samu sauki to amma sai ake gajan haƙurin ba shi jagoran ƙasar ƙwarin gwiwa domin ya ji ƙwarin da zai iya ci gaba da ayyukan da ya kamata domin ya yi wa ƙasar domin ƙasar ta dawo hayyacinta wannan dalilin ya sa sai na ga to me zai sa duk inda mutum majalisar da na zauna na je zauna a cikin mutane ta ka dinga wayar musu da kai kana ce a'a abin ba haka yake ba ga yanda yake abin tun ta a ga inda Allah ya bani dama bari in shiga in yi wannan waka to shine ne wannan waka wannan waka na yi ta wallahi wallahi babu wanda ya sani na yi ta tsakanina da Allah domin in ba ƙasa ta goyon baya gudunmawa kuma in ba shi shugaban ƙasar da yake yanzu in ba shi gudunmawa domin in wayar da kan mutane su fuskanci aƙidar wannan bawan Allah. Ya kenan ka yi ta ne saboda irin maganganun da muke ta je ana yi ana caba ba lo abubuwa ba sa tahiya daidai gashi nan baharin kamar ba baharin da ba mai ke faruwa ne. E eh, yau to kin ga irin wannan batutuwan za ki ga mutane suna cewa an ƙi yin kaza ya ƙi yin kaza ya bai yi kaza ba bai yi kaza ba wanda ina akwai wata waka da na yi ɗayar na kwatanta na eh, zan haɗa ta da wannan tare suke da wannan amma ita bata fito ba tukunna sai zuwa gobe ko jibi sai na kwatanta ita kanta ƙasar najeriya da mace mata ce ka aura ga halinta ga halinta kuma kana so ka gyara ta da ita da 'ya'yanta yaya za ka yi to kin ga abin da ya kamata a nan shine mu 'ya'yan najeriya mu ya kamata mu sassauta zuciyarmu mu yi haƙuri mu sake dannewa mu canza halinmu da na ce ka canza kanka shine sai na bada akwai misali da na bayar misali mai sauki na ce a kasar nan muna gani idan direban mota ya zo danja idan ba jami'an tsaro wajen baya tsayawa ko da danjar nan ta gwada ja to kin wannan wani abu ne mai sauki wanda kai da kanka zaka gyara kanka in ka ga danja ka tsaya wanda mu ba mu saba ba anan muna ganin kamar kauyanci ne bayan kuma keta danje shine kauyanci to wannan dalilin ne yasa sai na ga bari in yi wannan waka in faɗi wasu abubuwa da ya kamata mu canza kanmu domin shi wannan bawan Allah ya ji daɗin gudanar da sauye-sauyen da yake so ya Eh amma ba ka ganin talakan da ke irin wannan kuka shi ma yana da gaskiya saboda ya zaɓi Buhari saboda a ganin shi ga wanda zai cece shi amma zai ga kamar har yanzu shi wahalar shi bata ƙare ba. Eh, shi talaka zai ga wannan saboda shi a nesa yake da mulkin ba a cikin mulkin yake ba. amma wanda yake yake kusa da mulki ko yake tare da masu mulki ko wanda ya karanci yanayin yadda mulki yake to ya san cewa ba abu ne mai sauki a yanke ka jiya ka warke yau ba ba abu ne mai sauki jiya a yanke ka da wuka kuma yau ka warke nan take ba sa mm. har yanzu wannan maganin da saura tukunna illa iyakaci dole ce kai hakuri ana dan sa maka dan bandeji ana dan maka magani a can ya barke dan ya barke har ka samu ka warke a hankali mm. yauwa muna da ga tambayoyi guda biyu na farko wannan tambaya ta zo daga wajen Salihi Salihi Abdallah Gwale yace salamu alaikum ina da tambaya ga Mudassir Kasim Shin ya taɓa rera wa sarkin Kano marigayi Alhaji Dr. Ado Bayero waƙa ina so na san waƙar godiya ga VOA. Sai kuma Ibrahim Nasir wanda ya ce don Allah a tambaye shi ko yana tallafa ma matasa ta wajen koya musu waƙoƙi domin ƙwarewa da iya dogaro da kansu. To alhamdulillahi shi a marigayi Allah ya ji kansa da rahama babanmu ne kuma sarkinmu ne kuma muna girmama shi yadda ya kamata. Na yi waƙoƙi domin girmama martaba tun yana raye. sannan bayan ya koma ga ubangiji na yi waƙoƙi domin yin ta'aziyya gare shi sannan kuma na yi wasu wakokin domin martaba 'ya'yan shi na cikinsa da ya haifa to wannan dalilin wannan wannan gudunmawa ta ce na yi tsakanina da jihar kano da kuma masarautar kano a maganar kuma yara da suke waƙoƙi na yanzu akwai yara masu hankali a wayanda suke zuwa su nemi gyara in sun yi wani abu su ce a wane ga Allah mai gida ga wani abu mun yi da Allah ya ake gani ka saurari waƙan nan inda gyara ka bani muna samun irin wayannan kuma wallahi in aka yi musu gyaran kuma suna bin gyaran kuma suna aiwatarwa amma akwai wayanda suke ganin sun iya kamar yadda kowace sana'a akwai wannan wanda yake ganin cewa shi ya iya ba kai suka koya mai komai ba saboda ya samu ɗaukaka da muryarsa mm. to shi sa ba zai ma zo wajen ka ya ce kai mai wani abu to amma wannan ta ka kyale shi ita ɗaukaka kamar yadda aka sani yayi ce ko ka wani yayin lokacin da ake yayin wani lokacin ba shi ake yayi ba illa ya kaci in kayi mai kyau ko da an daina yayinka za ka zama kana da kwari kuma kana da daraja kyakkyawa a wajen mutane domin ka isar da ingantaccen sako. Mm. Mm. Yauwa to Mudassir kana da rumbun adana waƙoƙinka kamar na daɗin nan kaga kamar yanzu tun da fasahar zamani ta zo mutane da dama za su iya zuwa kan intanet su biya kuɗi su samu waƙoƙi da akwai inda kake adana waƙoƙinka da mutane za su iya samu? eh akwai wani abu makamancin wannan domin kin san yanzu da kimai da kika faɗa duniya ta zama a tafin hannu akwai kamfanoni da sukan zo su karɓi waƙoƙinmu su sa a cikin yanar gizo irin na da da din domin su dinga sai dawa mutane akwai irin wannan idan mutum ya shiga cikin yanar gizo ya ya sacin zai gani akwai irin wannan madassir ah, ban tare numfashin ka ba amma ka san cewa ka san cewa waɗannan kamfanoni ƙwarar ku suke yi dan me ba za ka kirkiro wata hanya taka ta kanka ba wanda kai za ka sarrafa abinka kai za ka sayar kai za ka samu kuɗinka sai abin da ka ga dama ka sanwa wani. Hmm. kuma kamar yadda ka faɗa ma akan matasa da suke zuwa wajen ka wajen koyon waka ya kamata yanzu kai kanka ka samu matasan da suke da masaniya akan wannan ku haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ka samu kai ma naka abin nan shafin naka wallahi kar ku yadda kamfanonin nan ƙwarar ku suke in ka ga irin kuɗin da suke samu a kanku yadda ake cewa menene kura da shan bugu gardi da me kwarai da <laughs> gaske yawa to me zaka ce akai gaskiya <laughs> gaskiya da kura da shan gudu bugu gardi da kwace kuɗi yawa wannan yana faruwa gaskiya kusan ko muna sane da wannan to illa ka matsalar da take faruwa mu kin san kasar tamu har yanzu akwai matsala ta karancin gudun ita kanta yanar gizo-gizo din wani lokacin kace zaka bude irin wannan nauyinta da bude ce ga yana ta baka wahala hmm. yasa wasu suke zuwa daga wata kasar suke zuwa suke cin moriyar abin kai tsaye mu da muke kasar ba mu cin moriya hmm. to muna godiya sosai mu dasir kasim da ka samu dama ka zo wannan dandali na yau da gobe shirin matasa muka tattauna da kai mun gode sosai Allah ya kara hikima da basira ya kuma kara ɗaukaka da girma kuma a dade ana yi ni kuma eh, kana ni kuma in Allah ya da sai na samu ni kuma in Allah da sai na samu yadda na hada ka da dan matashi wanda shi ma yana kishin kasar amma yana da masaniyar yanar gizo domin ka fara adana waƙoƙin ka kai ma ka samu kana samun kuɗi ta haka insha Allah muna nan muna wannan shirye-shirye da izinin Allah a ce ta za ta hada ka da wani wanda zai taimaka maka a yi hakan Wake to to babu damuwa to a shirye muke in akwai shi insha Allah a shirye muke. yau wato mun gode sosai masu saurare iyakacin shirin kenan da fatan kun ji daɗin wannan tattaunawa tamu kai tsaye da Mudassir Kasim. yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Vasco Halima Jimro ke sallama da ku sai ranar Litinin da izinin Allah ku huta lahiya. Makamai ba da haƙi ba sai yanzu da aka kawo gyara. ana saita ƙasa don yan baya yan watanni kaɗan ake kuka wai mu ba mu san hakan ba ko kun ɗauka buhari kun faya kunne da shi ba haka ba ne ba ita ɓarna da kifitawa ake gyara ko sai sannu sannu jinkiri daga allah ne gaggawa shaidani ka nema ba buhari ke yin arziki ba ba shi ka gyara zuciya ba kai mai gaggawar son ganin canji canja kanka tukunna kai ma raye laifin mutum idan ya ɗora kan hanyar cin halali a ƙasar nan muna gani in direban mota ya zo shi danja in ba jami'an tsaro wurin to ba ya tsayawa ko ta gwadoja in ka kasa kaya mahandama sun suke sayewa abin naira goma ka ce naira ɗari ne a cire a bayar domin satar kuɗin akai aka zo kai ma kai wawan kamu rana tsaka sai aka ce a koma single treasury account aka kakkafa binciken waɗanda suka sace manyan amount duk wata hanyar fitar kuɗi tu yanzu babu dama don haka masu cin halali sai yanzu ne suka samu dama wanda ya yi